Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a cikin wannan sabon shiri na wasikar mikiya. Shirin da kan zama tsumagiyar kan hanya fyaɗe yaro fyaɗe babba. Har kullum dai addu'ar ku ita ce a bar bukata a wajenmu domin neman kiyayewar Ubangiji daga sharrin masu sharri har ma da hauɗin waɗanda hau ya hausu domin kada su huce haushinsa a kanmu. Allah sarkin iko da ikonsa kan zarce hankali da kwakwalwar bawa kaɗaitarka da tsarkinka ya sa ka siffanta kanka da siffa iya taka wanda tunanin ɗan adam ba zai iya misaltawa ba Allah ka ƙara salati ga fiyayyen halitta ɗan ka annabin tsira mai zubin halittar da babu irinsa wanda aka yi duniya domin sa ya nema wa al'ummarsa rahamarka da har yanzu muke cin arzikinta a kullum tsira da aminci su sake tabbata a gare shi da ahalinsa har ma da sahabbansa Allah ka ƙara mana ƙaunar mai cetonmu. to jama'a ya muka ji da wannan rashi na kash to da fatan Allah ya sauƙaƙa wa kowane ɓangare musamman 'yan kasuwarmu da a yanzu ke zaman kallon hanya saboda rashin bakin alheri da ke kawo arziki a ciri ba ba tare da bata lokaci ba alƙalamin wasikar yau zai fara ne da kalmar ba CASH, da mafi yawan jama'a kan furta ta kusan kullum fiye da saushurin masaki wannan kalma na tayar da hankalin 'yan maza masu fafutukar rufa wa iyalansa asiri musamman 'yan daga buhu sai tukunya ina nufin mutanen da sai sun fita suke nemo abin da za a kai wa iyali sannan a jefa a bakin salati domin dai rage zafi ba cika ciki da kan toshe yunwa ba. Mikiya ta ce kai tsaye saƙon nawa na mutum biyu ne daga bankuna sai masu POS. Bari na fara da bankunan da ke bayar da naira dubu dubu tare da cire haraji ga waɗanda ba bankinsu ba duk da cewar dokar bankin Najeriya CBN ta ce wajibi a baiwa masu kuɗi kuɗinsu ko da ya kai naira dubu ashirin a kullum kuma jimilla domin kashe gararin gabansu amma saboda tsabagen cin zali da bata lokaci wanda ke haifar da cinkoso wani bankin ma naira dubu biyar kacal zai baka amma a hakan sai ka daddage da kyar za ka iya samun naira dubu dubu sannan a kowace naira dubu ɗaya sai an cire mata haraji kamar yadda na shaida a baya tabbas hakan ya bayar da gudunmawa wajen haifar da cunkoson mutane a injinan cirar kuɗi da sai an ga dama ake sakawa a wasu bankuna wannan batu da na shaida a nan jihar kano lamarin ya faru shi yasa na fallasa domin mahukunta su farga ga halin da ake ciki tunda dai lamba ɗayan jihar kano na Goggo ya bayar da umarnin hukunta masu kuntatawa talakawan jiharsa dogon layi da jira da tsaiko karancin kuɗi kila ya zamto hujja ga masu sana'ar pos da ke cire cajin da ya zarce hankali ko da yake ba iya masu pos ke hakan ba hatta masu canjin kuɗi da ke bakin babban bankin santara na kano naira dubu tsari tsaffin takarda idan ka bayar da su sai sun cire naira dubu talatin sannan su sauyawa mutum sabbin kuɗi su bashi naira dubu saba'in haba ina talaka zai sa kansa wato dai kowa jira yake yi zahar masa ta zagayo domin ya wasa wukarsa ya huce akan talaka ɗan uwansa wanda tare ake cin gabza. to a halin da ake ciki a yanzu ma talakan bai ma san inda ya nufa ba tunda dai babban bankin santara na ƙasa ya haramta tsaffin kuɗi amma kotun koli na duba koken wasu gwamnoni da suka shigar da korafi gabanta na ƙalubalantar lamarin sauyin kuɗi da wa'adin haramta karɓar tsaffin a ƙasa ko da yake wasu na zargin buƙatar ƙashin kai ce ta kai su ganin yadda ake tunkarar babban zaɓe a ƙasa. Yanzu fa akan wannan batu 'yan siyasa sun mayar da shi hanyar tallata takara saboda dai an mayar da talakan Najeriya gare garan garawa. tare da yin ta tamola da shi ta hanyar juyar da tunaninsa Allah ya kyauta To tun da dai haka lamarin zai kasance za mu yi addu'a ta musamman ga waɗanda ke yin hakan da gangan ko masu hannu a ciki amma fa a wasikar za mu aiki a gaba. To duka duka a nan shirin ya zo ƙarshe a madadin kafar yaɗa labarai ta matashiya TV da ke murza kambun tsage gaskiya komai ɗacinta. ni mikiya da na rubuto saƙo na aiki da fatan zai isa wurin da aka aiki a kuma ɗauki mataki kafin yin waccan addu'a. Bisalam!